الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتقى أثره إلى يوم الدين أما بعد زم تدرس لنا أشرين أتنكر أتمنا إزدية آه، يوم أشرين لأكو جوة الجمادة الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجدي لتريه إيه لثلاثين رانا بيدا دا شاشدة جوة شدة كانت تجدي لترة ميلادية kafin mu shiga karatu yau ga alƙawarin da ne za a kawo muku kufi a gani mun yi masu alal kufaini ko to wannan su ne alkufan ga alkuful ainan ga alkuful aisar ga na dama ga na hagu wannan shi ne kufi da kun ga sharadin da aka ce ya zama to safiran li mahallin far ya fitirce mahallin farilla a jikin kafa kun ga mahallin farilla shine zuwa nan zuwa idan sawu to kun ga ya fitirce mahallin farilla har ya keta ta amma akwai wani tafki da ake yin sa wanda yake tsayawa iya nan ya zama to nan sama a yankin shi kamar yadda ake yin takalmi sai ciki to shi wannan hukuncin za a irin wannan hukuncin na biyu wanda na sifanta miki ba a irin wannan din shi za a iya kafa a cikin wannan za a iya kafa a jikin wancan hukuncin ba za a iya kafa ba dan bai sitirce mahallin farilla ba saboda ka sharaɗin uh, hukunci ya zama to an sanya shi da baki ɗaya a cikin kafafun duk kafafun biyu an sanya su bayan an cika an sanya su bayan an cika alwala sannan aka tashi shafa saman kawai ake shafawa kamar yadda suna ta tabbatar duk da mun karanta a yanda mai a yanda malam mai ya faɗa kuma yanda yake matabar imam malik shine wato ka sa hannun hannun hagu a ƙasa hannun dama a sama sai ka ja haka har zuwa baya wannan shine shafa kamar yadda ya zo a cikin yanda makanta a cikin izziya amma wannan sifar ta shafa ta tabbata daga fi'ilin abdullahi dan umar amma an yanda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda ya hadisin sayyidina ali saman kai yake shafawa haka daga sama in ka shafa ta haka wato daga gaba zuwa baya yayi in ka shafa ta gefe ma haka yayi babu wani tsanantawa abin ne wanda yake an yi ta bisa sauki shi ne sayyidina ali yake cewa da addini yana tafiya da ra'ayi ne da kasar hukunci shi ya fi cancanta a shafa bisa saman hukki amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman yana shafa saman hukki saboda an fahimci hukki yanzu an gani hukki na'am eh dole ki tafa masa ruwansa daban ba ruwan shafar kunne ba eh ba ruwan shafar kunne ba ka zuba ruwa ka shafa kafar dama ka sake zuba ruwa ka shafa kafar hagu ba za ka in ka zuba ruwa ba za ka shafa kafar dama da shi ba sannan wannan ragowar na kafar dama din ka shafa kafar hagu da shi amma idan ka shafa in ka zuba ruwa a hannunka ka shafa kafar dama da hannun dama ka shafa kafar hagu da hannun hagu yayi amma ka saba sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tayammu amfani da dama wajen ayyukan tsarki saboda haka mata yi ka zuba ruwa ka shafa kafar dama ka sake zuba ruwa ka shafa kafar hagu to yau sai mu shiga sai mu sake karatun mu na yau cikon karatun ah, babul haid babul haila wanda mun ambaci sifar haila da kwanakin da ake yi a cikin haila da yanda mata suke bambanta wajen yanda suke ganin haila da yanda mace za ta idan ya zama to al'ada ta ta shi da me ya kamata ta yi aiki duk mun ambata a cikin darasin da ya wuce na wancan makon yanzu inda za mu tashi inda malam yake ne faslun sabon fasali wani tsihiri alamata tsarki daga haila yana da alama guda biyu sarki daga haila shine ambaton sa yazo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci sarki daga haila a cikin alqur'ani Allah yake yas'alunaka anil mahid in huwa adha za su tambaye ka akan haila ke ne shi haila kazanta ne fa atajilun nisa'a fil mahid dan haka ku nisanci mata yayin da suke cikin haila wato ku nisanci saduwa da su yayin da suke cikin haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su da saduwa hatta yatahurna hatta yi tsarki kaga shine aka ambaci ambaton tsarki to yaushe ne za su zama ta sun yi tsarki don haka malamai suka mai da shi yana daga cikin muhimman abubuwan da suke bayyanawa a cikin hukunce-hukuncen wannan babin yaya mace za ta gane tsarkinta inda Allah ya rataye hukunci da wannan tsarkin yake wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki to ta yaya za su yi tsarki shine malamai suka bayani kamar yadda ya zo kamar yadda za mu gani yake yi tsihiri alamata shi tsarki daga haila yana tabbata da alamomi guda biyu كيف أكن كنت علامة علامة كفر كيف ألجسي وتجيسي وكيقكي وترس ثاني رجع ولا علامة ديسي ولا علامة الرجور جنن هيلا أقبلنا وهو كما أن الجسوف إلا أن تدخل أن تدخل المرأة أن تدخل أن تدخل المرأة فرقة في فرجها إلى مكة لا ينهي لا أو بذا ko abin nan a ƙungizi ko toilet paper ko wani abu dai wanda yake zai iya bayyana kalar abin da ke cikin mahaifarta kalar abin da yake fitowa ta gabanta saboda haka ne yake saboda haka ya zama ta ya ayyana ke amfani da farin abu ko farar auduga kamar yadda mata suke a zamanin Aisha a zamanin sahabbai kamar yadda a cikin hadisin muwatta ko kuma farin kyalle ko kuma irin farin audugar da ake amfani da shi wajen wato tare jini din to sai ta sanya shi a cikin gabanta ba kawai ba a wajen ba ta tusa shi cikin gabanta fa takhruja jaffa idan ya zama zamanto wannan tsumma ko kuma wannan auduga ta fito ke kasassa laita alaiha shay'in min ad-dam babu wani abu na jini a jikinta to wannan wannan alama ita ce alama ta farko ta tsarki idan haka ya tabbata ga mace to sai ta san cewa jinin halitta ya ɗauke dalili ko kamar yadda muka ce shi jinin haila din nan da'ira yake wato kewaye yake zai fara jami jami duhu sannan ya tsinke ya zama to jaja jaja sannan ya koma ruwan kasa kasa sannan ya koma sannan ya koma wato yana yana ya koma wato ruwan ɗorawa ɗorawa kaɗan sannan kuma daga baya ya to ya ɗauke ko kuma ya to kan cewar ya ya koma fari wanda ke cikin alama ta biyu amma alama ta farko shine ya zama to babu alamar komai domin galibin mata zai zama ta yanda suke cikin haila ko da a waje jinin bai ɗigo ba idan suka sanya audugar a cikin jikinsu in suka sanya za su ga ta fito da alamar ko wato ruwan ko jini jini ko kuma alamar irin ruwan nama din nan ko kuma ruwan ƙasa ƙasa ko makamantin wannan to in dai ta fito haka ikasassa babu alamar wani abu a jiki wato ya zama kan cewa ya ɗauke kwata-kwata to wannan alama ce ta ƙarfi ita ce alama ta farko alama ta biyu yake wal qasfatul bayda shine farin ruwa al qasfatul bayda farin ruwa yake wa hiya ma'ul abyad ita wannan qasfa din wannan farin ruwan ruwa ne wanda yake fari raqiq ba mai kauri ba mara kauri ya'ti fi akhir al hayd yana zuwa a ƙarshen haila kama'il qasfa kamar ruwan farar ƙasa wahiyar biyu ne farar ƙasa haka yake zuwa ne discharge na mata wanda za ka ga ya fito fari da shi kamar farar ƙasa kamar nono wannan yana zuwa yana zuwa a ƙarshen haila wanda shine yake nuna shine yake nuna kan cewa haila ta riga ta gama kwata kwata mahaifa an riga an tsarkake ta daga jinin haila da baki daya yace wal qaffatu ita wannan alama ta biyu shi wannan farin ruwa ablagu lil lil mu'tada ya fi isa matuƙa a matsayin alama ga wanda ta saba tana gani wanda ta saba cewa idan ta gama al'adarta sai wannan farin ruwa ya fito to kada ta dogara akan alamar aljufu idan ta sanya auduga ta ga ta fito babu wata alamar jini babu wani alamar wani abu a amma kuma ta san bisa al'ada tana ganin wannan farin ruwan ta saurara har ta ga farin ruwan domin ta fi isa matuka wajen alamar cewa tsarki ya tabbata a gare ta فإذا رأت الجسد إذا ما تتجد إيه كسا كجوا تباب كل أجسام أو دجر ااا آه، آه، وتو أو دجر العادة أولا أفرك الليل كسم كسم دي بعوة انتظرت الأصفار هي تصورار جوا ونم فرور وادم أما يا يا ذاك تصورار كل أول ليل هكذا إيه كنا تصوراره يكل آخر وقت المختار جاد أرسل ليل كسم مختار جاد أرسل ليل كسم مختار مثالي a mace ta tashi da asuba ta tashi sallar asuba da asalatu da ta sanya auduga sai ta ga ta fito ke kasarsa ba alamar jini ba da komai to kuma duka al'ada tana ganin fitowar wannan farin ruwa to sai ta saurara kada ta wanka har sai ta ga fitina abin da ya yi mata saura na ta wanka ta sallah lokacin ya kusan kurewa wanda daga zarar ta yi wanka ta yi sallah muktarin sallar asuba zai fita muktarin sallar asuba yaushe yake fita eh sallar asuba eh karfe shida karfe shida ina ta fito istirar muktarin sallar asuba idan gari ya waye sha innan kana ganin kowa shine al-iftar al ba al ba al-isfar wayewar gari amma kafin fitowar rana wannan shine muktar to sai ka saurara matsawa kafin zai wannan lokacin yadda zai zamanto ta ta iya samun kai wanka sai sallah kafin fitar wannan lokacin wato ba ka jira har sai gab da lokacin gudowar rana ba don hudowar rana karshen zaruri ne na sallah ba sallah asuba ta da lokacin guda biyu kamar yadda mu gani a darasinmu na gaba na lokacin sallah tana da lokaci muktar tana da lokaci na al'itira lokacin masu larura to ba za ta jira zuwa lokacin masu larura ba za ta jira ne zuwa lokacin da yake a kafin fitar lokacin al-muktar muktarin sallah haka da dalika sallar azhar idan da azhar ne ana kiran sallar azhar sai ta sa auduga sai ta ga audugan nan ta fito ce kasar ta babu wani abu a jikinta to ko bisa al'ada tana ganin wannan ruwan sai ta saurara ba za ta sauro sallar azhar ba sai ta kula ta ga sauran kamar idan wato alal misali a lokacin a minti biyar take bukata ta yi wanka minti biyar ya yi aiko ko minti goma minti goma tana bukatar minti goma ta yi wanka tana bukatar minti bakwai ta yi sallar ta yi sallar azhar raka'a hudu to in ta zamanto cewa sauran minti goma sha biyar ya ta. سنر أيسرى سنر العصر مختار سنر العصر يا سيدا عند مختار سنر العصر يا سيدا مختار سنر العصر يا سيدا تصور الجيم من في جيم شابو كيكا في اللوكة سيدا أكسا أكلا عند لوكة سنر العصر يا سيدا تصور من في جيم شابو كيكا لوكة سيدا تجا إذن لا تجرى تجاني أكامل فرق اللوكة العصر جوا ولا اللوكة سيدا ونن فرون ويازو idan har ya zamanto saura minti goma sha bakwai sallar azahar a kira sallar la'asar wannan ruwan bai zo ba maza sai ka shiga ban ɗaki ta je ta wanka ta fito ta sallar azhar kafin lokacin ta fita to da haka damar da aka bata ta jira ganin wannan alamar shine zuwa ga karshen lokacin muktar ma'ana da za ta jira har lokacin muktar ya kusan fita ba ta ga wannan alƙasatul bai ba wannan farin to kar ta amfani da wannan alamar ko da tana da al'ada bisa al'ada tana gani ba za ta jira ba har ta bari lokacin sallah ya zama lokacin muktarin sallar wannan lokacin da ta ga wato alamar farko ta tsarki ya zama lokacin ya fita sai ta kyale alamar ta biyu sai amfani da alamar ta farko an fahimta dalilin wannan alama ta biyu shine a faɗin Aisha radiyallahu anha cewa mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin ita Aisha ummul mu'minin suna aiko mata da wato auduga suna aiko mata da auduga a cikin umma a zo a kawo mata ake yaya ga abin da muka gani ma iya yin wanka da daddare fa suke kawo mata a ba kafin sallar asuba ka ji yanda matan mu'mine suke ihtiyati wajen tsoron Allah wajen bin Allah suna sun san hukuncin Allah saboda sun san Aisha ita ita ce wato authority ita ce hujja akan wannan babin saboda koya da ta a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da asuba ta da daddare za su rinka aiko mata sai ta ce la ta'ajjalna hatta tarayna al-qaffata al-bayda kada ku gaggawa har sai kun ga alqasatul wannan farin ruwa domin dukkan lokacin da suke kawo audugar akwai sauran kala kala na jini jini ko ruwan kasa kasa a jikin audugar sai kada ku gaggawa dan sai ba ga ba ba ga zaman to wato ba jini bane ya so amma bai zama bai riga ya zama to fari ba kada ku ɗauka wannan karfi ne har sai kun ga fari tukuna ya fito fari da ya jiƙe amma abin da ya jiƙa shi ruwa ne wanda yake fari fat to wannan ita ce alama da ta kowace ita matuƙa amma ga wanda take ta saba tana gani wanda ko ba ta gani za ta in ma ta in ta ga wato mahaifarta ta kika shi kenan take aiki da shi abin da yasa ita alqasatul bayda ta fi ita matuƙa shine cewar wani lokaci mace koda tana cikin hailarta akwai lokacin da zai zama to kan cewa ta sanya auduga za ta ga ta fito babu wani abu amma kuma bayan wani dan lokaci kaɗan ta sake sanya audugar sai ta ganta ta fito jajawar eh, shi ne aljini ya dawo kenan wata kila dama bai riga ya tafi ba bai riga ya tafi ba amma ya zama kuma wasu kaɗan kaɗan ne to wannan yana faruwa to shi yasa ne malamai suke cewa alƙasatul bai ɗin shi farin ruwan shi ne ya fi komai isa matuƙa domin yayin da ya zo idan mace ta ga wannan farin ruwa ɗin in ta ga wannan alamar ta biyu ta farin ruwa to da bayan idan sannan ta yi wanka ta yi sallah idan daga baya ta ga wata kala ruwan ruwan ƙasa-ƙasa ko ruwan nama nama wannan ba za ta ɗauke shi a matsayin komai ba kuma yadda yake a hadisin ummu asiya kunna la na'uddu kufrata wal qudrata ba'da quhri shay'a mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ɗaukan wannan al-qudra shine ruwan kasa kasa wa sufra da ruwan nama nama jaja jaja ba ma ɗaukan sa wani abu idan dai bayan in ya zo mana bayan mun yi tsarki ne idan bayan tsarki ya zo da alamar wannan farin ruwan to dan wani abu ya dawo ne kama da jini jini in dai ba dai jinin ne ba ya dawo kamar ruwan ƙasa ƙasa haka da yalo yalo da jaje jaje ba wai irin ja na jini ba na kamar yadda ruwan nama yake idan ka sanya nama a cikin ruwa yadda yake yi idan irin wannan ne mace ta gani bayan da ta riga ta ga alamar farin ruwa din to ba za ta ɗauke shi a matsayin haila ba sai ta ɗauke shi kawai wannan wani abu ne wanda yake ba shi da alaƙa da wancan haila amma da ta ga jufuf ne wani da muhimmancin ku wannan bambancin tsakanin alamomin tsarki guda biyu amma idan ta ga ƙeƙasa ƙeƙashewa ta sanya auduga a gabanta ba ta ga komai ba ba farin ruwa ba wani abu ta fito ƙeƙasassa ba dauki a jiki sannan bayan nan sai kuma ta ga ruwa ya zo da ta sake sawa sai ta ga ruwan ƙasa-ƙasa ko ruwan nama-nama a jiki a jikin audugar to a nan wajen za ta ɗauka to har yanzu da sauran hailarsa har yanzu da sauran hailarsa kun ga wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake sanya ita alamar alƙaffa take tun ita matuƙa bisa alamar aljuhu an fahimta wannan ne bambanci tsakanin alamomin guda biyu to sai dai malamai saboda sun ihtiyafi saboda ihtiyafi da ibada suka ce idan mace ta ga har lokacin sallar muftari zai fita ta ga wannan kekashewar amma bata ga farin ruwa din ba to sai wanka ce sallah sannan idan ta sake sanyawa a gaban ta sai ta ga wannan jaji jajan ko ruwan kasa kasa ya zo mata ta sai ta daina sallah ta yi sallah a zahar kafin ta yi sallar la'asar sai ta ga wannan ruwan toka toka a ruwan kasa kasa ya dawo to su ba ta sallar la'asar ba sai ta sake saurarawa har sai ta sake ganin aljihud ko kuma alqafatul ba saboda ne saboda ai intiyati wajen ibada saboda ita asali asali shi ne kan cewa tana cikin hukuncin haila to amma da ta ga wannan alama sai zama tukun ta fita daga cikin hukuncin haila ta koma hukuncin mai tsarki to zai ihtiyaɗi da ibada ba za ta ce ta yiwu abin da zai zo baya ya zama to haila ne ya sake dawo mata ba ba za ta saurara ma haila ba ta jinkirta sallah saboda ta saurara ma haila har lokacin sallah ya fita ba za ta yi wannan ba sai ta ihtiyaɗi da sallah wato ta bi ta farkin neman a ta tsare ibadarta take wanka ta take farillarta sannan idan ya sake dawo mata nan sai ta fasa a nan sai ta koma cikin rashin sallarta ta jira sake ganin alamar tsarkin sannan ta wanka wa amma mai da da'a mutum da ta fara yin haila da farko to wannan mun ce mutum da take da al'ada ta saba tana ganin wannan alqasatul bayda to wanda bata taba haila ba fa hmm. to mun abin sabuwar shiga ce al-mubtada'a wanda aka fara mata da yin haila ta fara yin haila kenan فلا تنتظروا القصة إذا بدأت سوراري وننصروا الوضع إذا رأت الجفوف أولا إذن بي تجا والليل إذن بي تجا الجفوف بقى فرقه تبغات سورار القصة بقى بذات فورا رب كودا زوا لا نفس مختار كنا بتسا بتسا هاي لا با بلنتات بلنتات سيا يا الاج في ذات فتنتي ده كده جبارة سيا أو بجا كذا أو بجا لن تافتو بات دوتا على أمر جني ولا على أمر كومي أجنتا إتفسح إيه با على كومي يقول لك أنت أكلن جني لك كم هي saboda haka wanka ba za ta jira sallah ba ba za ta jira ta ga wannan asatul bai ba ba wannan farin ruwan la ya zuwa ga akhir muhtar wa la ya zuwa ga tsakiyar muhtar tana ganin wannan alamar kawai sai ta wanka ta sallah idan daga baya jini ya sake dawo mata shi ke nan sai ta bar sallah in kuma ta ga kasatul bai ba daga baya to kaga ta san cewa duka al'adarta alƙasatul bai ba tana zuwa mata kenan sai ya a haila ta biyu da za ta ba za ta in ta ga wannan aljihuf din ke kashewar ba za ta yi saurin wanka ba sai ta saurara har sai ta ga kaffatul bayda domin al'ada ta nuna mata kanta ita ma mai ganin irin wannan shi amma a farko kafin ta san me al'adarta ba za ta jira ba za ta sauraron zuwan alƙasatul bayda ba wannan shine bambanci tsakanin wanda ta saba yin haila da wanda take farawa daga farko wajen alamar tsarki wa alal mar'a wajibi ne akan mace an tantazira tuhraha inda an tantazira tuhraha inda an-nawm ta duba ta saurari tsarkinta yayin bacci ma'ana sauraron tsarki shine ta duba ma'ana idan za ta kwanta bacci in za ta kwanta baccin dare sai ta shiga ban ɗaki ta sanya za ta duba ta gani idan ta ga alamar tsarki ka ga magarba da mita ta nubince ta kenan in ta ga alamar tsarki take wanka ta sallar maghrib ta sallar isha wa inda salati subh da lokacin da za ta yi sallar asuba wato daga zarar an yi a salatu lokacin da ake sallah asuba sai ta tashi duba karfin ta idan ta ga kan cewar ta ga alamar karfi sai ta wanka ta sallah asuba to amma ta aike yi cikin dare ta ga karfin ko ba haka ba ta yi cikin dare ya zo saboda haka ihtiyati ne ya kamata ta yi ta tashi kafin sallah asuba ta duba ta ba ta tashi kafin sallah asuba ta duba ba shine ta duba kafin ta yi bacci ya tabbata kanta tana cikin hukuncin haila to akwai ka'ida al'aslu baqa'u ma na ala ma abin da ya hukunci da ya tabbata shine za ta tsaya a kansa tana nan a hukuncin wanda bai halatta ta sallah mai haila har ta tashi daga bacci tana wannan hukuncin saboda haka sallar magariba da isha ta fada a kanta ba in amma ta ce za ta lizinta ma kanta kafin alfijir ta sanya agogo karfe hudu da rabi ta tashi kafin a salatu don ta je ta duba saboda ta yi ya zama to kan cewa tsarki ya zo mata a tsakiyar dare saboda ta gani ko wajibi ne ta sallar asuba ko ta sallar magriba wannan ba a tallafa mata ba wani yana daga cikin yana daga cikin at-tanaffu'i yana daga cikin wuce gona da iri a cikin addini Aisha ta yi inkari ga mata da suke tashi suna duba tsarkin sa a wannan lokaci yace abinda kawai yake a kanku shine su duba tsarkin ku lokacin sallah asuba da kuma yayin da zaki bacci wannan abinda malamin idiya ya kawo asar ne ya tabbata daga maganar Aisha ummul mu'minin cewa wannan shi lokacin da mace za ta rinka duba tsarkinta yayin da za ta bacci domin ta tabbatar da me hukuncin sallah asuba da sallah magriba da sallah isha a kanta da kuma yayin da ta sallah asuba haka dalika da sauran salloli in lokacin sallah azhar ya shiga تدوبة إذا أنت جاء الأمر ترتيبا اللوك تسلى الأثر يا شجا تدوبة إذا أنت جاء تركنت على اللوك تسلى الأثر أنت جاء تركنت على اللوك تسلى الأثر صلى الله ذاتك أنت لا صلى أظهر في الأثر كي لن تدوبة تتجاء الأمر ترتيبا نعم أظهر بالعثر طب إذا أظهر بالعثر في إشتراكي أترشل لوك تسلى في إشتراكي تقول لوك تسلى بايا فتا لوك تسلى الله ريرا بايا فتا فيدك وخاط ورانا saboda ka bazan ce ai shi nan an riga an yi sallah a zahar an watsi a masallaci yanzu la'asar kawai zai a sai ka za ta haɗa ne a ce a zahar da la'asar kamar yadda in ka zo kwanciya idan ka ga tsarki a lokacin kai wanka ba kawai sallar isha za ta yi ba za ta yi sallar magariba awwalan sannan ta sallar isha to wannan shine hukuncin tsarki hukuncin alamun tsarki idan mace ta gani wajibi ne ta wanka shi ne wanka din nan sharaɗi ne na ya zama to tsarkinta ya tabbata ta tsarkake kanta shi wancan tsarkin ya fitar da ita daga cikin haila amma bai mai da ita tsarkakatta ya ɗauke mata wannan karin ba alhadathul akbar babban kari na haila bai ɗauke mata ba sai ta yi wanka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza adbarat haibatik fadfini anki dama wa salli idan haila kika jiya baya wato ma'ana kika ga tsarki to sai ki wanke jinin ki wanka kenan sannan ki sallah yin wanka din nan wajibi ne kamar da Allah ta'ala yake ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله kada ku kusanci matanku da sabiya har sai yi tsarki tsarki shi ne wannan alamomin da muka ambata fa idza tatahharna idan suka tsarkake kansu da wanka to lokacin ne ya halatta ku je ku ku yi abin da yake ya halatta gare su tare da su na saduwa da su to yanzu sai kuma mabhas na karshe a cikin hukuncin haila shine abubuwan da haila yake hanawa hukuncin hukuncin haila yake wa yanna ulhaid as-salata was-sawm haila tana hana sallah tana hana azumi ma'anar hana sallah tana hana ingancin sallah daga in tana haila idan ta sallah sallar ta ba ta yi ba idan da gangantai ta saba ma Allah inda gangantai ta saba ma Allah saboda ba a shar'a ba a ta yi abin da yake ba a halatta mata ta yi shi a cikin shari'a ba wa haka nan haka dalika saum azumi azumi ma haila yana hana azumi daga mata ta ga haila kenan ko ta ɗauki azumi sai ta kar azumin ta ba zai yi ba sai ta rama wannan ranar kamar alal misali yau ɗaya ga watan ramadan an tashi da azumi ta an yi sahur da walaha sai kai ta ga jini ya zo mata saboda ka ci gaba da cin abincinta wannan ranar in ma ta kama bakinta kama bakinta ba su da ma'ana dan azumin ta bai ba ko ba a wajen ta mata ta kama bakinta ba kamar yadda idan ta ci gaba da yin hailar sai yau da yau ga watan Ramadan da la'asar sai ta tsarki sai ta ga alamar tsarki hailar ta dauke to ba za ta kama bakinta ba kace to yanzu yanzu zama to mai tsarki saboda haka ya nufin da kama baki na zuwa karshen wata zuwa zuwa faduwar rana a'a za ta ci gaba da cin abincin ta inda wannan rana rana ce wadda yake ba ta azumi ba haila ta riga ta hana mata yin azumin ta kamar yadda haila take hana ingancin sallah da azumi kuma tana tana hana wajabcin sallar bata wajaba a kanta ba sallah bata wajaba a kanta ba shi yasa ma idan ta gama haila ba za ta rama salloli ba kamar yadda mu'adatul adawiyya ta ce ma Aisha ma balul ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah me yasa mai haila take rama azumi amma ba ta rama sallah tace kunna nahidu eh, tace a haruriyatun anti ke baharuriya ce wato yar hawa eh, abin kharijiya yar kharija eh, yar hawarijawa ba su cewa su ce qur'ani kawai tace a a tana tambaya ne tace kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yin haila a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة sai a umarce mu rama azumi ba a umarce mu rama sallah al'amarin umarnin Allah ne da na manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka mace a haila yana hanamta yana hana wajibcin sallah akan dan haka ba za ta rama ba amma azumi fa shi ma yana hana wajibcin azumi amma kuma an umarce ta da ta rama azumi saboda haka wani sabon umarni ne ya zo mata akan yin azumi ba wai azumin farko na lokacin hailan shine yayi ta wajibi a kanta ya tabbata akan ta take rama shi ba a'a umarni aka yi mata cewa ranakun da ba ta yi azumi ba yanzu ta zo ta yi yayin da ta zo cikin tsarki saboda haka mace ba za ta yi azumi ba in tana haila amma wajibi ne karama ba za ta yi sallah ba amma ba wajibi ne karama ba in ma karama sallah ta saba ma Allah ta saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin layin yan bid'a domin tana ganin abin da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da shi ita bai ishe ta ba wa haila tana hana saki mace in tana haila haramun ne a sake ta abdullahi ibn umar ya saki matarsa tana haila sai je ya gaya ma babansa umar umar ibn al-khattab ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta masa magana saboda yayi abin da Allah ya haramta shi yake murhu ka umarce shi fal yuraji'ha ya dawo da ita hatta tahid hatta tadhhur kai hatta tsarki thumma tahid sannan ta sake wata hailar thumma tahur sannan ta yi tsarki na biyu bayan na hailar da ya take ta a ciki sannan a wannan tsarkin fa in sha'a falyutalliq wa in sha'a falyumsik in ya so ya sake ta a cikin wannan tsarkin in ya so kuma ya rike ta amma yayin da mace take haila idan mutum ya saki matarsa ya yi saki cikin bid'a amma saki yayi saki yayi inda jamahirul malamai bal shine ma muta'ayyin duk wanda ya saba ma wannan sabanin sa sabani ne wanda yake sabanin nafsi ba za a yi itidad da shi ba ba khilaf bane ba matsala ce khilafiya ba matsala ce ta mukhalafa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Abdullahi dan Umar ya faɗa ya ce wa husibat alayya tatliqa an kirga min wannan sakin akan cewa saki ne guda ɗaya duk da yake cikin haila amma ya inganta sakin ya inganta sabanin magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim al-Jawziyya cewa sakin bai yi ba su sun tafi akan ta idan mutum ya saki matarsa cikin haila sakin bai yi ba amma wannan sabanin nasu sabani ne wanda yake saba ma nafsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba a itidali da wannan sabanin ba mas'ala ce ta khilaf ba mas'ala ce ta mukhalafa la'alla wannan nafsin bai zo muku ko kuma bai inganta a wajen kuma ko kuma sun masa wani tawili amma nafsi ne wanda yake baya buƙatar tawili kuma ya inganta inganci wanda yake babu wani wato duhu a ciki da haka idan mutum ya saki mata cikin haila ya saba ma manzon Allah ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sakin da yayi saki ya tabbata za a kirga shi saki guda daya akwai hikima na hana ai saki a cikin haila saboda a cikin yayin da mutum ya saki matarsa a cikin haila zai tsawaita mata idda tsakanin ya sake ta a cikin tsarki domin ya sake ta a cikin haila to kaga in ta gama haila ƙarfi na farko daga rashin za ta fara lissafin ƙarfi na farko na iddarsa sannan ta sake yin haila ta biyu ta yi ƙarfi na biyu eh? sannan ta sake yin haila ta uku sannan daga zarar ta gama haila ta uku to shi ne lokacin da za ta gama iddar ta kaga ya samu ya samu wato a ƙarfi biyu da rabi a ƙarfi biyu cikakku da kuma a abin nan a haila uku ko haila uku biyu da yan kai amma sabani idan mutum ya saki matarsa a cikin hai a cikin tsarki ya saki ta a cikin tsarki wannan tsarkin za zai kirga ta a matsayin tsaya idan ta haila ta farko ta sake ta tsarki daga wannan tsarki na biyu sannan ta sake yin haila ta uku tana gama haila ta tana ga haila ta biyu tana gama haila ta biyu shikenan tana gama haila ta biyu daga ta ga tsarki shikenan ta gama idda saboda haka an taƙaita mata idda sannan hikima ta biyu ta nuna ta hana yin sake a cikin haila shi ne lokacin da ake cikin haila tunda babu saduwa tsakanin miji da mata wannan zai sanya zafin zuciya da ɗakin rai ya zamanto ya ɗaibi namiji ya abin da yake so saɓanin inda ba ta cikin haila inda ba ta cikin haila ana saduwa da juna idan ma akwai baƙin ajin ma akwai ɓacin rai wannan saduwa za ta iya sanyawa a manta da wannan ɓacin rai sai a dinga to kaga shi yasa sai aka ce kada a yi a cikin lokacin da babu damar a samu daidaitawa ai saki a lokacin da yake an sai damar ya zama to an manta an jinjiri ba batun saki kwata kwata an tashi a cikin kabar an kulle shi saboda wannan yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki na kan wato a tsare aure kada ya zama to an rinka samun yawan saki a cikin al'umma yadda aka samu mutum kan cewar yayin da zai saki da ya so cewa a ce fa tana cikin haila to shikenan bari ki gama abin da kina gama haila za ki ga abin da zai to tana gama hailar kuma shikenan lokacin da har ya manta kokari kawai yake yi tunda ta gama haila a daidaita saboda akwai abin da abin da lihajatan fi nafsi aquba qabaha saboda akwai hajar da yake da ita a cikin zuciya to kaga wannan hikima daga cikin hikimar shari'a wa mathal mushaf wa mathal mushaf haila tana hana mace ta dauki alqur'ani al-mushaf ita aka ce al-mushaf ana nufin alqur'ani cikakke wanda aka rubuta shi da a cikin takarda ko a cikin fata ba electronic signal ba kamar ka sa alqur'ani a cikin nan أتني إم بي ثري وأتسياء ولا بقى مصحف بل إلكترونيك سيجنال في واحد مصحف فيه ولا أتربو كأنا جنون شكلتي إيه هو أشكل تكدا هو أشكل تافا هو أشكل ألو هو ألو أي ألنا نكاتا فوقونا كنتي أتارى القرآن يجي إيه شكلتي بقى بقرة هزوانا شيني المصحف كما تلي هلا بذلك تقاشي بقى فبقى حديث الأمر بن حجر أن لا يمثل القرآن إلا طاهر kada wanda ya taɓa alqur'ani sai mutumin da yake mai tsarki sai ita kuma haila Allah madaukakin sarki ya shiga shi da ya tsanta ta da rashin tsarki sai ta nema yake hatta ya na hasu sun yi tsarki to tunda ko ita ba mai tsarki bace dan haka ba za ta taɓa alqur'ani ba amma malamai sun ya halatta ta ɗauki juz'i kamar juz'u amma ko juz'u tabara ko juz'u al-ahqaf in tana koyon karatun alqur'ani ta ɗauka ta dan ta je makaranta ta karanta ko kuma ta ɗauki alqur'ani din cikakke amma mai fassara tunda shi ba mushaf bane ko kuma mai tafsir a gefen duk wannan malamai sun yi fatawa kan cewa mace mai haila za ta iya ɗauka. wannan ɗaukan kuwa na mushaf ko da hannunta ne ko da safar hannu waɗansu malamai suna fatawar cewa mace mai haila za ta iya sanya safar hannu sai ta dauki mushaf to amma wannan babu dalili akan wannan tunda in ta taɓa da safar hannu tamkar ta taɓa ne da hannunta tamkar ta taɓa ne da hannunta amma wanda suka ce wanda suka ce in ka taba da safar hannu wanda suka ce halin taba da safar hannu kuma fa suna da hujjar su ba ya haka suka faɗi maganar ba domin yanzu alal misali mutum in ya taba al'aurarsa in ya taba al'aurarsa da safar hannu a hannunsa alwalarsa ta kare ko ba ta kare ba eh ba ta kare ba saboda haka bai taba ba hakikatan sai da suka ce kuma in mutum ya taba alqur'ani in mace ta taba alqur'ani da safar hannu ta taba musa ba ta taba ba hakikatan to da al-ihtiyat sai amfani da juz'i ko kuma al-qur'ani wanda yake da tafsir wa qira'atu al-qur'an da karatun al-qur'ani wannan ala khilafin akwai sabani shin mace da hala za ta karanta al-qur'ani ko ba za ta karanta al-qur'ani ba hadisin da yazo hadisin da yazo na cewa hadisin sayyidina ali la yaqra'u al-ha'id al junub شيئا من شيئا من القرآن mai haila da mai janaba ba za su karanta wani abu na alkur'ani ba hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba to don haka waɗansu malamai suka yi kiyasin haila a kan janaba suka ci kowanne daga cikin su babban ƙarfi ne ba a ɗauke shi sai da wanka don haka abin da janaba ya tabbata daga hadisin sayyidina ali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake hana ta karatun alqur'ani in ba janaba ba dan haka haila ma bai haila ba ta karanta alqur'ani ba kuma suka karfafa wannan da cewa annabi sallallahu aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida akan kirjinta ya karanta alqur'ani a halin tana haila to sai ce inda ba dan cewa mutum ya haila ba ta karatun alqur'ani ba za ta faɗi wannan ba amma ta nuna kan cewar kasancewar ba ta karatun al'kur'ani wannan bai mai da ita kan cewa jikinka na jaka bane ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada jikinsa da nata kuma ya rinka karatun al'kur'ani yana cikin gida akan jikinsa jamhurin malamai mazhabar imam ahmad da imam abu hanifa da imam shafi da akan wannan amma imam malik a wata riwaya wanda ke take mashhuriya ma a mazhaba shine kan cewa mace za ta iya karatun mace mai haila za ta iya karatun al'kur'ani in tana jin tsoron za ta manta ya ce tana tilawa tana yin jininta wajen kwana takwas ko tara kwana takwas ko tara ba tilawa ba tana jin tsoron haddata za ta zube ko kuma a tana zuwa makaranta ana koya musu alqur'ani idan ba ta muraja'a ba ta alqur'ani za ta manta to a cikin irin wannan hali sai ta karanta alqur'ani to musamman ganin kan cewa dalili akan hana ta karatun alqur'ani din ba dalili ne wanda yake bayyananne ba wannan duba da imam malik yayi na wannan ma'ana na cewar tana da mace mai haila tana da bukatuwar ya zamanto kan cewar tana tana karanta alqur'ani saboda ita rashin tsarkin nata yana tsoni yana tsawaita sabanin ne mai janaba mai janaba rashin tsarkin sa baya tsawo zai iya ɗauke shi ko ya ce shi ita ko ne haila ko ta so ta ɗauke ta ɗauke rashin tsarkin ba za ta iya ba dole ta ga alama takan yi kwanaki amma waye zai kwana da kwanaki da janaba a jikinsa in dai ba dai dan fursuna ba wanda ya rasa ruwa ya rasa yadda zai je eh? to da haka yake to kaga ta wannan fuskar janaba ta saba haila ta saba da janaba da haka idan aka ce mai janaba ba zai iya karatun alkur'ani ba aka ce ita ma mai haila ba za ta yi ba abin zai zamanto akwai mashakka akwai tsanantawa ga mace mai haila shi sa imam maliki yake cewa ya halatta ga mace mai haila in ta bukatu ya zuwa ga ta dan yi istihbarin alkur'ani saboda ta haddace shi ta karanta shi wato a hibban kamar yadda ta karanta shi wato a wato daga daga haddarta ko ta dauki jiki ta karanta musamman idan mai koyon karatu ce ودخول المسجد كشجاع مسلاشي هاي لا ترى هنا شجاع مسلاشي مثل هلا بات شجاع مسلاشي أفي حديث بن عبد الله بن عمر عندما جعلنا صلى الله عليه وسلم يكتب لا يدخل الحائض ولا الجند لا يدخل المسجد إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب نيبانا حلت مسلاشي وفي شجاع مسلاشي جمت لي حيلة كي مسلم لم يكن مسلم جنبه kama wannan hadisin da ne shi bai inganta ba to amma abu ne wanda yake sananne a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mata sun san cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci hukunci ne wanda in ma ba a samu wani nassi ba amma akwai dalala da yake nuna kan cewa wannan abu ne wanda yake musallam a wajen dalili ta shine hadisin da ya zo a cikin sahihain na Aisha ummul mu'minin sai yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake intikafi a cikin masallaci sai ya miƙo yake la yulini al-khumra miƙo min shimfiɗa ta wanda zai yi wato sajjada sallah nisan ɗakin Aisha yana kallon cikin masallaci ta ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke suna kallon cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai ya bar ya bar makansa tago taga sai kuma gidan sayyidina yake shi ma a kali amma kowa wanda yake da taga so har zuwa cikin masallaci ya fice sai shi sai sayyidina kawai dan ya isharar da cewa sayyidina Abubakar zai zama to khalifa bayan sa ina a ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ya to sai ya leko ta wannan tagar yake na min kumra bi qomin shimfiɗa ta ta sallah sai take ni ha'il ce ai haila nake ya rasulullah sai ce in haibatuki laysat fi yadi ai haila ta ba hannun hannunki take ba to ne istidlalin malamai daga wannan hadisin cewa sahabbai sun san cewa haila ne haila ba ta shiga masallaci da take ita haila take wato ba za ta iya miƙo masa ba ko ba haka ba domin tana ganin in ta miƙo masa hannunta zai shiga cikin masallaci idan hannun ta shiga cikin masallaci alhali tana haila tamkar ta shiga masallaci ne to ne me mutum ta shiga cikin masallaci mutum shi ne cewa mai haila ba ta shiga masallaci saboda ya hana shi sallallahu alaihi wasallam shi za ta ta ta tunatar da shi ta ta ai haila nake yi ma'ana wato ba ni da izini ba ni da dalilin da ba ni da rubutar da zan shiga masallaci sai ce mata a'a ai abin da aka hana gabaki ɗin su shiga shine ba shine bai halitta ba amma dan hannun ki ya shiga wannan bai halatta wannan ba komai shi yasa yake maka hailar taki ba a hannun ki take ba ma'ana shigar juz'i ba kamar shigar ba ne. daga nan ne malamai suka ce idan akwai bishiya a cikin harami reshen ta yana cikin hillu yana wajen harami za a iya yanke reshen amma rikin da yake cikin harami ba za a yanke shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bishiyar da yake cikin harami ba za a yanke rikin ta ba ko wannan hukunci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bishiya in tana cikin harami na maka ba za a yanke rikin ta ba to amma idan ya zamanto reshen ya ya toko ya toko har ya je cikin hillu cikin wanda ba wajen da ba harami ba idan aka yanke shi ba a yanke ba a saba umarnin Allah ba duk da yake asalin ne na cikin harami daga wannan hadisin malamai suka kafa wannan hadisin kamar inda alhajin Abu Awana ya kafa hujja to da kun ga wannan ya nuna mana cewa kenan sananne ne wajen sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci ya yasa ne ma Aisha ta kafa ta kafa dalili akan ta ai ba za ta iya miƙo wannan shimfiɗar ba saboda tana haila ma'ana ba za ta ba zai yi ta shiga masallaci ba kamar yadda ba za ta tafi shiga masallaci ba tana ganin in ta miƙo ta hannu da hannunka ma tamkar ta shiga masallaci ne kuma shiga masallaci ga mai haila bai halatta da haka wannan shine wannan shine matabar jamahirin malamai tsakanin az ibn hazm zahiri ya ce mace mai haila za ta shiga masallaci dalilin sa yace akwai wata mata bakar wata mata baka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanga an ce tana kwana a masallaci ita ce take tara masallaci har lokacin da ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ne sai aka je aka binne ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaya ta ina wannan matar mai taron masallaci aka ce ya rasulullahi ai ta rasu ko mun binne ta yace yace me yasa ba ku sanar da ni ba hmm? me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce mun ga ta rasu cikin dare ko muka muka muka ji yayin mutashe ta sai yake a nuna masa kabarin ta yaje mata addu'a ya tsaya ya mata addu'a a kabarin har yake cewa kabari ya kaburbura da kuke gani a cike suke da duhu amma Allah yana haka ta su da salati da nake musu da nake mu wanda ke a cikin kaburbura wani ɗaya da cikin albarkatun da ke cikin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar jiya ta mu fuskan kabar to ibn hazm sai ya kafa hujja da wannan cewa to an ce matar tana kwana a masallaci mun san kai mace in tana kwana a masallaci nan ne wajenta dole za ta zo ta a kowane wata sai ta haila to in ta haila ina take zuwa ba ta da waje in ba masallaci ba sai ba ta a cikin masallaci take kenan wannan yayin kan ta mace mai haila tana zama a masallaci shine ta gani ahsan man dai akwai ihtimal sai wannan matar tsohuwa ce ba ta haila ta kai sun miliya ba ta haila sai haka ba ta da buƙatar ma ta tambayi menene hukuncin ta in lokacin halatta ya zo za ta fita masallaci ko ba za ta fita ba kuma shi yasa dama imamu shafi yana faɗan wata ka'ida wato qabayil ahwal idza tatarrafa ilaiha al-ihtimal kasaha thawb kasaha thawb al-ijmal fa asqata biha al-istidlal irin waɗannan hukunce hukunce wato kiskoshi da suka faru idan ya zamanto ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ya zamanto za a iya farlantawa a cikin su to wannan zai sanya kissar ta zamanto dunkulan lafiya da ke ba bayyananna ba ba za ta ba za a iya kafa hujja da ita ba wannan hujja wannan yana daga cikin wannan domin wannan kabaya ce ta hali wanda yake akwai ihtimal a ciki da yake akwai ihtimal akwai yiwuwar ya zamanto kan cewa wannan matar ba ta haila akwai yiwuwar kuma kan cewar ai wannan abu ne wanda yake sananne cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci saboda haka lokacin hailarta tana rataɓewa gidan waɗansu musulmi wanda ba nan ne riwaya ya faɗa wannan ba tunda abu ne wanda yake sananne a wajen cewa mace mai haila ba ta zama masallaci ala ayi hal wannan istidlal da ibn hazm yayi istidlal ne wanda yake mai rauni abin da yake sahihi a cikin wannan matsala shine abin da jamahirin malamai suke akai mace mai haila kada ta shiga masallaci a nan wajen ya kamata ɗan uwa da suke shiryawa mata lecture a masallaci su rinka kula da wannan domin su sanya wa kada su je su sanya wa mata cikin takura in za su lakta su a cikin harabar masallaci duk mafi a wani hall amma a zo a ce musu za a yi sallah a masallaci amma Allah ba sallan su ce za ta istighfari istighfari akan abin da aka yi duka kuskure ne amma abin da ake da ganganci wannan abin nan yana da hatsari to ko da wani lokaci mutane suka akan yi irin wannan masu kira lakcin suka ba sa kula da wannan wannan yana daga cikin rashin fiqh rashin kula da alfiqh ko kuma kuma sun dauki masabar zahiriya ya ta ibnu hazm wata kila to masabar zahiriya da inki yake kusan za mu zo za mu zo da kalam bai fata amma za mu zo insha Allah wal waqa'atu fard zaman al-hayd da saduwa a cikin da saduwa da mace yayin da take cikin haila saduwa da ita tilfar saduwa din wato saduwa da ita sosai ba saduwa wanda yake cikin daɗi ba shirin ba ya da sauransu mutum ya sadu da matarsa wato hakikatar aljima fil wannan bai halatta ba shine abin da Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadisin Anas Yahudawa idan mace tana haila ba ta zama da ita a gida sai a mata ɗaki ɗakin ta daban abincin ta daban kayan da suke sawa daban ba ma a kan a kayan sai ta yi tsarki su kuma daga haila sannan za ta iya shiga cikin mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya mata ga abin da yahudawa suke yi sai Allah ya sai Allah ya saukar da wannan ayar wa yas'alunaka 'anil mahid sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ce isma'u kullu shay'in illa an-nikah ku yi dukkan wata alaƙa tsakaninku da mata sai dai kawai saduwa ta haƙiƙa wato ta gabar ta al'aura shi ne wannan shi ne ke haramu to anan malamai suke saɓani idan mace tana haila me ya halatta mijinta ya yi da ita bayan ya tabbata cewa fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya daga hadisin Aisha da Maimuna daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suna cikin haila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su sai su damar sai su daure tsakanin cibiyarsu da ciyoyinsu sai ya zama to duk shafin jikin su da zai yi da rumbata su da zai yi sai ya yi ta saman wannan wato abin nan zane kamar cek da ya haka kenan eh, irin abin ko kuma abin nan a hausar da eh, bante bante wani ta bante ina da kan hausar da ya ka dan toki ake tara bante na dan toki ko mukuru fasariyar eh, wa irin wannan na'am to wannan shine zai tabbata daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Aisha take cewa ya ayyukum amlaku irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin ya fi tsare ma ya fi nuna sha'awa kalmani irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan kada ka je za ka gagga kada ka ce za ka yi riski kada ka ce kai kana da iko za ka hana kanka domin idan zai zama tukar ra'iya a haular kuma idan ya zama tukar cewar ya zama ta bayyana abin da ke tsakanin nan wajen wannan zai ke zuwa ga ka da ita ko kuma ya ka saba ma Allah to da haka jama'irin malamai akan wannan suke al-malikiyya da shafi'iyya wal hanafiyya da kuma hanabila a cikin riwaya wata ita ce mashhuriyar mazhab riwaya ta biyu kuma da ke shine mazhabar ahlul hadith ya halatta mutum dukkan abin da zai yi da matarsa na jin daɗi ya yi sai dai kawai ya zamanto ta rufe gabanta ya zamanto ba shi ba nan wajen amma ko ina sauran waje a jikinta zai iya alaƙa da ita matsawar ya zamanto kan cewa alaƙar bai kai ya zuwa ga matsawar ta rufe gabanta shi ne bisa zahirin hadisin anan isma'u kulla shay'in illa nika hmm? kamar a wani hadisin kuma yake cewa alqi ala farjiha shay'an thumma ta'muka bi a'laha ka rufe farjinta ka rufe gabanta da wani abu sannan kuma duk abin da yake saman nan wajen wannan kuma na wata sai abin da kake so to wadansu malamai sai suka ɗauki suka yi tawassul suka ce ga wanda yake yana da wato girman shekaru sai ba shi da tashin sha'awa mai tsanani ya san zai iya wato yi ma kansa mai gani ya sai a akan hadisin anan a isma in kullu shay'in illa nikah wanda yake sabon aure ko kuma saurayi a mai kar yana ya san kansa wajen sha'ani sha'awa sai a akan hadisin su Aisha da Maimuna lallai a ɗaura wani abu kafin ya zama kukan cewa an ce za a kwanta to idan har abin ya faru fa idan ya zama sukan samu ya sadu da matarsa tana cikin haila ne hukunci jamahirin malamai su fita akan cewa ya istighfari ya ta neman gafara Allah ya aikata babban zunubi saboda Allah ya hana a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya hana a cikin hadisi a cikin hadisi da suka da haka idan yayi to ta istighfari yana fata Allah madaukakin sarki zai yafe masa ya ta wani ayyuka da fatan Allah zai yafe masa Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma yake yayi sadaka saboda hadisin ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata imra'atahu wa hiya ha'id falyatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar idan mutum ya sadu da matarsa alhali tana cikin haila to ya sadaka da dinari daya ko rabin dinari dinari daya dinari daya an san kila dinari daya a yanzu a yanda misalin zakka nawa ne ɗari biyu da sittin da nawa ɗari biyu da sittin da wani abu to dinari ɗaya dubu goma sha uku kenan rabin dinari dubu shida da ɗari bakwai don haka ya sadaka da dubu goma sha uku ko da dubu shida da ɗari bakwai to wannan zaɓi aka ba shi ko ta me ake nufi da wannan kuma ta tabbata da dinari wannan auɗin duk da hayyin riwayatai a wajen dukkanin riwayoyi ne daga ibn abbas wadanda suka ce ala tahmir wato gargadan iko ina sami iko da dinari da yaki in ka sami iko da rabin dinari wata riwayar kuma wanda ke kama kuma duk wannan dukkanin su tsawon ne kauluka ne a matabar Imam Ahmad cewar idan yayin da jinin yake ja a farkon haila to da dinari ɗaya ne jini goma sha uku in ya ƙare in ka jinin ya janye ya zama jinin ya ɗauke ya kuma ya kusa irin sauran karfi sauran kwana kaɗan a karfi to rabin dinari wato kamar ma'ana wato an san cewa ya sha wahala ya sha kwanaki saboda haka an duba irin tsananin da yake ciki da aka ya kaɗan sauƙaƙa masa aka ce sadaka da rabin dinari wannan shine na fadar imam ahmad sauran malamai ba su tafi akan wannan ba saboda hadisin bai inganta a wajen ba amma imam ahmad ya inganta wannan hadisi kuma yake tunda ibn abbas ya ya karfafa hadisin da tafiyar ibn abbas akan wannan hadisin cewa yayi to hakikatan abin da yake abin da aka sanya maka eh, yawanci mutane eh wato duk abin da aka sa maka kafara a cikin addinin musulunci ya ya fi sauki fa bisa abin da ba shi da kafara abin da ba shi da kafara shi ne tsanani dai shi ne kake mu'alla ba ka sani ba amma in ya abu da kafara idan kai kafara shi ke na ranar alkiyama ba za a ranar alkiyama ba za ka abin nan ka tsira ka ta amma abin da ba shi da kafara kane ka ta kalmakiya in Allah ya so ya gafarta maka in Allah ya so kuma ya maka azaba yake walwaqtu fil farj zaman al hayd wato shi saduwa da mace a cikin farjin ta lokacin haila wa ba'dahu da bayan haila din qabla tuhriha bil ma kafin ta tsarki da ruwa wato ma'ana idan mace tana haila sai ta tsarki sai tsarki amma kafin ta yanka ya halatta to a sadu da ita kafin ta yanka sai ta noma sai a sadu da ita ya halatta ba za ta iya yin ta noma sai sallah saboda tana jin tsoron cewa in take za ta wanka ta nemi ruwa ta wanka rana za ta fito lokacin sallah asuba ta wuce da take ta sallah asuba amma ta ba a wannan lokaci dole sai ta yi wanka saboda faɗin Allah ta'ala fa idza idan suka yi wanka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan tatahharna din ma'anar ta wanka to daga cikin abin da haila take haramtawa wanda yake bai faɗa ba ana wani shine tawafi shine matsalar ta arama الطواف بالبيت سيدنا ما جعل صلى الله عليه وسلم يأتي مع عائشة اسمعي كل ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت duk abin da mai hajji yake yi ke ma ki yi da kada da aikin Allah mace mai haila za ta za harama da umra ta harama da hajji duk abin da ake yi na aikin hajji ko aikin umra za ta yi sai dai ba za ta yi tsawafi ba ko da ya kama ba ta yi tsawafin isaba ba ya zamanto cewar lokacin ta ce ta yayi ko ba ta yi tsawafin isaba ba a canza mata bukin a canza mata bukin amma ta je ta je ta tsawafi cikin haila wannan ta saba ma ubai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne nuna mana kan cewa haka ya kamata mace ta yi lokacin da zai ta lokacin da za su tafi madina daga makka sai aka ce masa sai aka ce masa tafiya ta yi haila dan haka ba ta tawaful wada ba sai ce ahadithatuna hiya aqra halqa ya ga mata ban eh sai magana da wani kuma ransa ya baci yace za ta tsane muke ranka hana mu tafiya wato me yasa kin girma da kai tawafi ba za ta tsane muke hana mu tafiya kaga kenan wani mutuwa da ba ta tawafi da tawaful ifada ba ya mu dinke za ta tsare mutane دول عزونا اجراب اي مين يتنبه بالكيد ايه فدعنا صلى الله عليه وسلم صحبه كنت ذاعت فمن حكي اذا امك سنة عين قواتي باب فجن دذائش امك سنة حيلة باب فجن دذائش اي نوك سياي سبيت قواتي احكا اي ان الله الذكور الرهيب باب سنو اي اي اي اي اي اي اي اي اي فما صبر حنفية دام أسيس بشر إذن صبر حكا دام أبيات أنا تاسع كام أبيبا دام إما تابيبي كما ذاتنا يوم الإسلام إذن تونية كما فتوسط كما بجمن بكام كامل a hadisatu lahiya ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta tsare ne ne kenan dan haka in mace zama ta kan cewa ta shiga cikin irin wannan hali za zauna ya zama to a canza mata bikin dinta kuma yana nuzantar muharramin ta kuma ya zauna tare da ita haske ta ga tsarki sannan ta yi tsawa ko ifada dan haka ta san cewa al'adu ta kusan zuwa kada ta yi sake ita tana gudun turmutsu ranar sallah ba za ta yi tsawa ko ba bari ta jira sai ranar sai an gama kwanakin mina ta zo ta yi tsawafin ifada kafin kwanakin mina su kare al'ada ta zo a zo ana cewa za a tafi madina ta ce ita kuma gashi da ta tsawafin ifada ba ta je tana neman fatawa a yi mata fatawa cewa kenan a yanka za ta ko kuma ta je ta tsawafi haka ba zai yi ba dole sai ta jira ta yi tsawafi saboda shi tsawafi tsawafin ifada rukuni ne na hajji kamar yadda za mu gani kuma sharaɗin a yi shi da ƙarfi a gurguje ku haƙuri da Allah mu sabon fasali annifas nifasi huwa damin kharij min al-qubul shine jinin da yake fita daga gaban mace bi sababin wilada saboda haihuwa غير زائد على 60 يوما ba wanda yake kwana 60 ba wato matukar kwana 60 a wajen Imam Malik wannan shine wadansu malamai suka tafi akai a Madina amma a hadisin Ummu Salama ta ce kwana arba'in ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam mata masu nufashi kwana 40 suke gaba dan haka wannan shine yafi hujja shine yafi inganci saboda idan sahabi yake a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ahu ga hukunci wani yana nufin cewa tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da hukunci ya tabbatar da shi dan haka in mace ta tsaya kan ke kwanan jirgin da kwana arba'in in yanke kwana arba'in sai ga mutum jinin rashin lafiya fa idza zada ala sittina yawman fala tastadhhir in yanke kwana sittin ba za ta yi istibhar da kwana uku ba kamar da aka ce idan wato mace al'ada ta wuce mata ta kara kwana uku duk da yake mun tabbatar da cewa wannan mas'alan wannan ra'ayin da ne to haka dalika amma wajen nifas babu zancen ma ƙarin kwana uku in dai kwana 60 to za su ɗauka rashin lafiya ne wa damin وحكم دم وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي اتباعه الغسل حكم دم الحيض مطلقا hukunci jinin dutse a cikin abin da yake hanawa da kuma abin da yake hukuntawa na yin wanka shine hukuncin su da hukuncin haila ta kowace fuska wato kamar yadda mace mai ginin dutse ba za ta sallah ba ba za ta azumi ba ba za ta gama masallaci ba ai mace mai haila ba za ta yi wa'annan ba haka ba mace mace mai dutse ginin dutse shi ne ginin da yake zuwa daga mace ta haihu ko tare da haihuwa da ginin da zai zo kafin ta haihu idan mace kafin ta je asibiti haihuwa kafin ta haihu sai ta so maganin jini wannan jinin istihaba ne ginin rashin lafiya ne ba ginin nifas ba ne don haka sallar da baka samu ta yi a wannan lokacin ba sai ta rama don hukuncin jinin istihaba za ta ɗauka amma jinin da ya zo mata yayin da ta haihu ya fito jinin ya fito tare da ɗan ko kuma ɗan ya fito babu jini sai bayan tukuna ya riga ya fito sanan daga baya jinin ya fito to dai wannan shi ne jinin nisan haka zalika bag wannan wanda ake ba of water wannan ruwan da yake fasewa kafin mace ta haihu shi wannan sai ba zai ɗauki hukuncin jinin haila ko jinin jiki ba malamai sun yi saɓani akan cewa ne gasa ne ko ba na gasa ba ne ta matabar imam malik kaulan najasa ne ko ba najasa bane shi wannan ruwan kaga in aka ce najasa ne kaga kenan ba za ta iya sallah da wannan da wannan tufar da ya taɓa ruwan ba bayan kuma a lokacin na lokacin sallah yayi lokacin sallah zai fita sallah tana nan wajiba a kanta to amma a sahih ba ba ba najasa bane tunda jini ne wanda yake ruwa ne wanda yake ba shi da alaka da sha'awa ba shi da alaka da najasa ba shi da alaka da karya alwala da wato tabbatar da hukuncin kari rashin tsarki da haka kaulin da yake ba mai najasa ba najasa bane yana da karfi musamman ganin kai cewar hatta dai sun gaban mace shi ma an yi sabani ya dauki ce najasa ne ya dauki ce ba najasa bane shi ma malamai sun ga abin da yake wasu rijayi shi ne rashin najasa sa na'am eh, sai sai da kankani sai shi ma kankani ga malaman asibiti ko wallahu a'lam to akwai matsala ta karshe shine mutum da wanda bai ambace ta ba a nan wajen mutum ciki jinin da take gani a lokacin goyon ta haila ne ko ba haila ba ne a masabar imam malik kuma masabar haka da kuma masabar imam masabar imam shafi'i wannan haila ne sun ɗauki wannan a matsayin haila har ma suka kayyade idan a wata uku na farko ne aka sabon ka kwana goma sha biyar daga wata uku zuwa wata shida aka sabon ka kwana ashirin bayan wata shida aka sabon ka kwana talatin to amma a sahih wannan jinin jinin rashin lafiya ne domin mace mai ciki ba ta haila tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai yi saki ya saki matarsa in ma tana cikin ƙarfi ko tana da ciki bayan ya hana aikata cikin haila wanda nuna kan cewa lokacin ƙarfi da lokacin ciki duk ma'anar su ɗaya tunda an halatta aikata a lokacin wato kenan lokacin ciki ba a haila domin da ana haila da ba zai ce aikata a lokacin da ake da ciki ba wannan yana daga cikin babban yanda ne na jumhur akan na masabar imam ahmad ibn hanbal riwaya da kuma masabar imam abu hanifa a dinnan saboda abu gudu na ambaci wannan mas'alar wanda suke neman ƙarin bayani a cikin littafin tafsirin sheikh aminu shantinki a cikin tafsir a cikin suratul ra'd adwa'ul bayan الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. انا الذي لا كاوه الجمهور don babu wani hadisi abin da yafi karfi na hujja shine wannan hadisin da muka ambata sauran maganganu ne na Aisha riwayoyi daga Aisha sun saba a wata riwaya ta ce jin da mai haila take gani in ta ga jini ta bar sallah haila ne a wata riwaya ta ce ba haila bane jini rashin lafiya ne ci gaba da sallata wanda ke shine sahihi idan mace mai haila mai ciki ta ga jini ba za ta daina sallah ba ita ci gaba da sallata wannan jini matsayin sa jini rashin lafiya ne tunda ita ma dama duk mace mai ciki daga ta ga alamar daga ta ga jini yadda ne za ta tafi asibiti ta san ba lafiya inda al'ada ne lafiya laure ba za ta je asibiti ba sai da wani ya nuna abinda abinda abinda yake shine mafi rinjaye a wannan matsalar wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanahu wa ta'ala wa hamdihi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik uh, akwai wanda suka rubuto suna neman addu'a akan bukatu na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu ya biya musu bukatun su ya biya mana bukatun mu baki daya a gurguje za mu amsa tambayoyi ne saboda wancan makon ba amsa ba yake wannan yana cewa shi ya halatta mace ta sha magani don karfe haila har bayan aikin hajji eh wannan ana komawa zuwa ga abin da muke zai ce idan sai ka duba likitan ka da yake ganin ta musamman in akwai likitan mace wato gauni gynecologist wanda take gani da san lafiyar mahaifarta ya ba ta shawara don wani lokaci idan mace ta ɗauki ta wannan maganin ya ta wahal ita to idan ya zamanto kan cewar wannan ba zai sanya mata mashakka ba ya halatta malamai sun yi fatawa kan halacci kanta babu laifi mace ta hana kanta ta ta maganin da zai hana mata zuwa al'ada har ya zamanto kan cewa don ta samu ta wata ibada ko ta hajji ko ta azumi Ah, sannan akwai wani wani tambaya ma mai kama da wannan cewa menene hukuncin matan da suke shan magani ko allura al'ada su ta rikice idan al'ada su ta rikice ta zama to kan cewar ah, akwai hukunci in al'ada ta rikice ta koma ya zuwa ga tanyi idan tanyi sun ya gagara ah, idan ba ta da tanyi din kuma sai ta tsaya akan galibin hailar da mata take yi kwana da ko bakwai ta rinka yin wanka ko yace lokacin ya zo a daidai wata ya zama ta yi amfani da wannan Ah, akwai hukunci da suka cewa wannan ba ba illa bane da zai hana ya zama to kanta tayi wannan tunda ba sun yi fatwa da halaccin saboda duba da maslahar da ke ciki ah, sannan na ta zai ta hukunci su tsaye da wanda al'ada ta rikice a ah, tsakani da Allah ita ma tsakani da Allah <laughs> eh, babu laifi babu komai a cikin wannan rikicewar al'ada sai dai kawai ta bi hukunci ta nemi ta san yadda za ta tantance halin da take ciki dangane da hukuncin ta wannan yake a nuna ta lokutan larura na gane jini ga masu wannan mai wannan tabbara ya haƙuri muka zo cikin lokacin sallah Allah da zamu bayanin lokacin na larura a lokacin nan zamu bayanin wato halin waɗanda suke masu larura kamar mace da kai ƙarfi a lokacin laruri da mutum da ya dawo daga tafiya ko ya fita tafiya a lokacin laruri duk ko kuma mutumin da ya da ya ya farka a lokacin gari ahalin darura da wanda ake faɗa in Allah dan Allah ya kawo a cikin darasin mu na gaba na lokacin sallah za mu bayani akan wannan wannan yake idan mace ta fahimci jinin hailar ka ya gama amma wani jini yana zuwa mata kaɗan kaɗan za ta iya saduwa da mijinta idan ya tabbatar cewa wannan ba jinin haila bane jinin istihaba ne ma'ana wato ta riga ta ga jini ta ga alamar ƙarfinta da wannan alƙasatin bauda tunda ta in ta saba tana gani har sai wanka to abinda zai rika dawowa kaɗan kaɗan ɗin wannan ba za su ɗauke shi a matsayin jinin haila ba jinin istihaba ne mijin ta zai iya saduwa da ita kawai abin da yake za ta yi kare da muka ambata a wancan darasin kowace sallah in ta zo ta sabunta masa alwala ba za ta yi alwala sallah sallar la'asar ba za ta yi sallar la'asar da alwala sallah a zahar ba ita sabunta alwala da kowace sallah kuma ta yake cewa akwai wani nafi domin idan an idar da sallar farilla babu wanda zai shige muhallin liman ya jagoranci wani jam'i haka kuma na ga wasu limaman idan sun masara wani jagoranci sallah ba ka shigowa masallaci sai su bi shi daga waje a babu babu nafi da yake liman ba za a zo a tsaya a wajen liman a sake jam'i ba amma dalilai da baki ne shari'a sun nuna bai halatta yi haka ba imam ibn arabi a cikin ahkamul qur'an ya kawo maganganu na imam shafi wanda yake nuna kan cewar addinin musulunci ya zo ya tabbatar da yan uwantaka da haɗin kai na al'ummar musulmi idan ya zama kan cewa mutane za su je su sallah liman ya shige gaba a sallah sannan bayan an fita waɗansu su zo wannan zai tsaya inda liman yake a zo a sake sallar wannan zai bayar da zai nuna zai kawo a cikin al'ummar musulmi zai sa waɗansu wanda suke ganin kan cewa su ba ta da limamin ba ko ba ta da masallacin ba ko ba ta da jama'ar ba ko ba ta da ra'ayin ba shi kuma za su zo su nasu sallar ya zama ta wannan ya kawo sanadiyar rarrabuwar kai shi yasa ne ma suka haramta mutlaqan ko za a tsaya a inda liman yake ko ba za a tsaya a inda liman yake ba wa sahih za a iya yin wani jam'i din a cikin masallaci idan ya zama akwai aminci daga fitina kamar mutane ne wanda yake matafiya ko kuma mutane ne waɗanda ke kai su ta da juna bayan an riga an yi sallah su kefe a wani a wani gefe na masallaci su sallar jam'i ya halatta kamar da zo a hadisin Abu Sa'id wani ya zo masallaci bayan an yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda yayi zai sake sadaka ga wannan sai na Abubakar ya sake ke sallar jami'i tare aka samu ladan jami'i kaga an yi jami'i biyu a cikin masallaci amma a cikin wannan sifa da aka yi sifa ce wanda take abinda ake gudun zai faru ba zai faru ba na barakar al'umma da haka idan ya zamanto wannan zai kai da samun baraka ta al'umma to ne ne jami'i a cikin masallaci ba zai halarta ba kuma wannan shine abinda Imam Imam Malik da Imam Shafi'i duk suke nufi a sa wannan yake idan mutum ya kasance ya zo da iyalansa masallaci amma bai san wannan hukunci cewa idan mace tana haila ba za ta shiga masallaci ba to ne hukuncin su akan wannan matsalar domin domin ya san tana haila amma yake fito masallaci don jin karatu don jin karatu eh abin nan sai ta sai ta mata ba za ta zauna a cikin masallaci ba tun da ya san hukunci da lokacin da yayin a bisa rashin sani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki daya amma yanzu da ya sani ba za ta zauna a cikin masallaci ba sai ta zauna a haraba in ba za ta je a cikin haraba ba sai bude mata cikin mota ta zauna a cikin mota ne sai ta mata AC ta ta cikin AC wannan man da zai sha lada ne sadaka ne akan je karatu insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad سبحانك اللهم